الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم idan zai kuma kika yi zigidir kika yi wanka ki kira sunanta sau uku sau uku in ta amsa daya za ta zama akuya za ta shiga gari in ba ta amsa da kanki kaya Baba Akuya! That is how the wife makes her husband plan Orialism. After he had married again. Yeah? Dan Allah ka kone. A'a. In baka kone shi ba baka kauna Allah. Dan Allah ka tusa ma a kura tandu. Ba ne kai ba. Allah ka salma film production nigeria ne dole ka zo ka saki kishiya zama da kishiya na fasa walakancin banza walakancin wobi munafuka jajaja look eyes open eyes and see this film to the name one why? nan ba kika takura ne fa kika ce sai na yi miki kishiya yanzu kuma na miki sannan ki ce in sake ta rigar kaya rigar kaya she want him to marry again dalla da ta ranar lahira kuma lawakiri zai sa karfe a wuta lawakiri zai zafi gawu ya tumsa mata munafincin ki ne da haka ki dawo da ita mutum ko kuma in da tsaki za ta dawo mutum yawwa amma za ta mutu From the long period director by nan Suleiman One Boy and produced by Salmat Ismail. The marriage life is not a criminal setting. Kishiya ita nake bukata in dai an yi min shi kenan. Rigar kaya.